kishiyar juna ko kuma a sami a jinsi a sami macen shi a sami namijinsa duk kalmar tana ikota zaujaini ma'aura biyu kamar namiji da mace an gane zaujaini kishiyoyin juna kamar kace ce aljanna da wuta kaga kishiyoyin juna ne wannan ba wai jinsi ɗaya ba ne ko kuma kamar kace zafi da sanyi zafi daban sanyi daban kishiyoyin juna ne to dan ka zauje ne zaujaini ɗauka ɗaukar yana ɗauka wannan da malaman tafsiri suka bayani kowane abu man halitte shi ne ya zama nau'i biyu ko a matsayin kishin juna ko nau'i biyu don ya zama kamar miji da mace kun gane da kyau nisa aka yi wannan la'allakun tazakkaru ko za ku cincin ku gane halittar Allah wato ainihin kusan Allah shi ya aikata haka fa ta'malu anna khaliq azwaji fardun fa ta'buduhu suna ji kusanto mahalicci a ma'auran nan bibi da muka wuce shi ko shi shi kaɗai ne fardun ahadu lan yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun to sosai ya zama fata wato ka ta'budu shi ku bauta masa. Dukkanin da kuke gani su ma'aurata suna neman wa wanda za su taimaka ma juna kama yanzu in ta sako ruwan ta in ba ta da za ta sha ruwan zai amfani ana yin ta hasko in ba sa inda za ta hasko za ta yi amfani haka namiji in ya balata yana son ta ba mace zai haihu ita ma macen ta balata ba namiji za ta haihu har kowane yana bukatar kowane sanda za a haɗu ki rayuwa shi ko Allah shi alhamdulillah ne bai bukatar kowane shi yasa ya zama shi ahadun samadu shi kadai ne wanda kowa kuma ke fasa da bukata shi bai bukata kuma wurin kowa lam yalid wa lam yulad ko sun sai wa lam yakul lahu kufuwan ahad to mai wannan sifa wanda yake shi kadai shi ya cancanta ka kadai shi da bangaren aikin da sana halitta nan ka kuma kadai shi da bangaren kai abin da kike mai na bauta shine Allah ba ba da aka yi ba da ma ka ne kuma shi kamar tarihi ko karfe sai abin da ake so in an gama ka dawo ka tunani ka gane wanda bai su shi ne Allah kuma shi shi sun sanye tsoro kuma shi sun sunan bauta ma shi ne shi makaranta ta kawai sa sai aka ce kowane abu mun halitta shi abu biyu biyu da a rika samun bukata a waɗannan wato ɓangarorin guda biyu an gane da kyau sai Allah ya ce da aka kun tawakkarun ko za ku cikince ku gane halitta ta ubangiji za ka gama wannan wa'adin wato sai Allah ya ce kullum ya Muhammad alamar su ce su ka wannan fasirru ila Allah ku sa kafa cincin kauci ne a alfirar kinan gudu gudun da za ka gaggace in kamu ne ba za ki kama ka ba in tarawa ne ba za a tare da kai ba ma zama za ka gudu zuwa ina ilallahi fasiru ilallahi maza maza ku gudu ku tafi zuwa ga Allah ku tafi aiki da kawabi min ikabihi maza maza ku gudu ku tafi wajen neman ladan Allah ku guje ma ukubarsa an gane da kyau da an uhu wa la ta'asuhu ta yadda za ku yi masa sa'a ba za ku saka masa ba haka ake gudu zuwa ga Allah mun gane da kyau dan kila wani ya kasa gane da ma'anar kudu zuwa ga Allah take tunda Allah maɗaukaki mun eh, yadda Allah ya fi kan siya da yake da al'arfi irin daidaiton da ya ce da shi kaga ashe kai kana nan ƙasa ba za ka tafi ka ce ka wuce sammai ka wuce ka tafi zuwa kurku ka tafi zuwa al'arfi ka je wurin ubangiji shi yake nufi la ba na yake nufi ba gudu zuwa ga Allah shi ne kai maza ka gudu zuwa ga ayyukan a gare shi duk inda wani abu yake aka ce wannan aiki ne ake ma Allah yake so a yi mashi to maza a ganka wurin a ganka da kai ake yi an gane duk wani abu da yake hannun sa ne saban sa ne to ya zama ba ka auren ka guje mu nan wurin to shine ma'ana fasirru ila lahi ku gudu gabaci ɗayan ku ya kuwa kuma wato zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ne wato ainihin game da ku mai gargadi ne ko mai bayanan gargadi din minhu wato game da shi abin da Allah ya kudi shi kuna ganewa da kyau ai in ba bayyanan nan gargadi kuma ba wanda yake a boye kuke nan kun ga a nan wurin ka nuna mana yadda ake ma'anar gudu zuwa da Allah shine ya ji da kasir ya ce ma'ana fasiru ilallahi ai alji'u ilaihi ku maza maza ku je ku fake zuwa gare shi wa ta mai doki umurikum alaihi ku dogara ga Allah cikin dukkan al'amuranku ya zama da Allah ka dogara shi kake neman taimako shi kake neman buɗinsa shi kake neman tallafinsa shi kake so ya ci da kai ya sha da kai ya tufatar da kai ya azurta ka ya wadata ka duk abin da kake wurin shi kake nema an gane da kyau sannan kuma shi kake neman rahamar sa aljanna ta kake nema ya kunshi fasiru ila lahi ku yi maza maza ku gudu zuwa ga Allah sannan kuma ya kunshi ku yi maza maza ku guje ma fushinsa ku guje ma azabarsa ta hanyar nisantar sa'arsa ya kunshi wannan mu ake ma wannan umarni kuma ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine idan fakiru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni mai gargadi ne gare ku ko mai bayanan nan gargadin sallah ce wala ta taj'alu ma Allah ilahan akhar kada ku yadda ku sa ma Allah kishiya shine la taj'alu ma Allah ilahan akhar har ku sanya ma Allah wani Allah na daban tare da shi ne kinan shirka kinan ko ai la tusidu bihi shay'an kada ku shirkanta Allah da kowa a cikin dukkan wato goji ibada da kuke ba Allah ya zama shi kadai kuke bauta ba, kar ku sa masa wani abin bauta tare da shi kar ku sa masa kishiya a wajen rububiyarsa ruwan nan da ake kike ai wani ma yana iya shigo sai bai isa ba to idan da ruwan ke shigowa na tsare da abinci da muke samu Allah kin kai shi hakanan lafiyan Allah ya baka ciwon Allah ya tsoro maka damuwa farin ciki komai ke abin da Allah ke maka ka yadda ka ce wani ma yana wani abin ko aljami ko wani shehi ko wani wali ko wani annabi dukkan su karka jina musu aiki ne na Allah haka nan kuma karka ya ma Allah kishiya wajen kai abin da kike mai na bauta sai abin da zake fitar da ke ma kar ka zo ka ce za ka roƙo a roƙi wani ba shi ba za ka ɗaga hannu ka addu'a ka roƙi wani aljini ka roƙi wani mala'ika ka roƙi wani annabi balle ka ce za ka roƙi wani shehi ko wani wani ko waye duka wannan ne ka kai kanka ga halaka Allah ya ce wala tujal ma Allah ilahan akhar ko ka sake maimaita wata jumla ko irin dai ta ɗazu inni lakum minhu irin mu ne lallai ni game da ku mai gargaɗi ne ko mai bayyanannen gargaɗi dai annadir gargaɗi shi abin da ake nufi da nasir shi ne annazar gargaɗi ga abin da yake na da al'umma albashiru shi kuma mai bushara da abin da yake na ni'ima da alkhairi da jin daɗi to duk wannan aikin annabi sai maku bayani na gargaɗi da azabar kusurin Allah ga yadda wuta take ga yadda aka tanada cikin ko ka ta ina ina ake so ku zama cikin ni'ima Sana wani biyan a kawo muku na jin daɗi na aljanna ɗaya da suke don ku kwaɗayi a muku bishara an gane da kyau ko gaba ɗaya na suka haɗa biyu a ce shi ba annabi aikin shi gargaɗi kin ne lakum min nazirun mubin da gargaɗi ne da biya muku gaskiya ne ku bi kamar yadda ake biya muku menene ayi na gaba ne Allah ya ce وكذلك ما أتى الذين من قبل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون نعم. أتواصوا به بل هم قوم يشبهون نعم الله مرحبا كيتي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول هكذا الأمر يكي وتباع وني wanda ya zo daga cikin wato gabanin su ana nufin na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wasu san da zo gabanin su ne na wasu manzanni da Allah ya aiko gabanin wato ainihin mutane na zamanin manzo ba wani manzon da aka aiko gabaninsu illa kalu sahirun ko majnun haske mutanen manzanni sun gaya ma su sahirun ɗan sihiri ne ko majnun ko kuma haukaci ne suna suna fashi kun tsaya wato kamar wani abu ne kamar gadar a duk kowane manzo da aka fito sai mutanen su ga mai wannan magana shine kazalika haka al'amar yake ma na ladina min qablihim min rasulin ba je ma wasu wanda su gabanin su bana al'ummomi kinan manzannin ba su je masu ba illa kalu ba sai an gaya manzannin nasu zahirun ko majinun sai Allah ya ce aka wa saudi a'a wai wannan magana su ne majuna wasu kamar gado ne waɗannan su gadon waɗansu kamar gargajiya kenan ko wannan kalmar a ce ma annabi ɗan sihiri ko mahaukaci wai wasiya su mu juna ne mamman maku wasiya ga manzon ku in ya zo ku ce mai mahaukaci kuma ku ce mai mahaukaci in kun ya ci su ma na gaban su kun mata ta turo manzon in ya zo ku ce wani ai wasiya abin da kuke kuri kafin abin ya ku ko ka nan kana ne yanzu da ranka biki na yi wasiya dukiya ta a yi mata kaza a yi mata kaza kaga ci musu ba su zo ba an fahimta wanda ke gaji dukiyar ka su ma ta mutuwa su ta zo to su ma cikin abin da su gaji a yi kaza a yi kaza kaga wasiyar kenan wani to wai wannan kalma mara daɗi hmm? Allah ya ce a tawasau bihi wasiyar ce mu junan su balhum qaumun taqun Gari dai kawai a'a ba haka ne qaumun hum qaumun tahum su dai mutane ne masu adawa masu ta'adisi masu kauta hanyar Allah kun gane da kyau kaga irin wannan ya mai hatara manzanni an gama aiko su ba sauran wani wanzo da zai zai shi akwai magadansu malamai kenan masu koyar da abin da suka bari to har yau sai ke ganin wani lokacin abin da yake jefa malamai maganganun da yake jefa masu na rashin daidai da gaya masu abin da bai dace ba sai ka ga kamar gadon magana ake ko an malami ya gama abin shi ya ce sai Allah ya karɓar shi sai ga abin da yake ga mai na izgilanci wani ma malami da nena abin na gaskiya shi ma sai kamar an gaji abin da ake gaya mai na izgilanci shi ma lafi ana tiga mu bakar maganganu shi ma in ya tafi wanda zai zo su hau kan gurbin wannan da'awa da wa'azin su ma dai haka shi sa mu na fahimta sai ka ji irin abin da aka gaya ma wancan haka haka da ake Allah ya ji kamala maka gumi ya fara rikici da tsari ko da su baya kasan nan bayan da sun zama gidan kowa akwai da magari kuma yana ɗari ga amma ba su ya ce a ah, ba ta da shi na ɗariƙa da kake riko to shaidan ne shekinsa dole sai akwai ko kana tajiya ko tijjaniya ko kashabandiya ko rufa'iya ko matuniya ko suna ɗaya jirgin ya ya ya ya ɗarikokin nan to sai da aka kai afirka nan yadda dama saboda musulunci haka ya taho da wannan abubuwa a gurɓace har zai ake kamar in ma ba ka rika wani shehi ba ya zama tana bi ka shehin tana mai aiki da aka ba ta na wuri biyu wanda ba irin na manzo ba zai ka ce kamar ma ce ba ta ma musulunci in ba ku san wannan ba kuma ta za ku san bincikawa sai shekara shi kamanin tasa'in za su ba ku labari rikin rikin ne ya zo a ta karatu sai ku zama an ba ma ki har ka ilimin yanzu a ce maka ɗari a wani ma bai san ma mai ku da ba sai dai ɗan ka ji ɗan manya-manyan haka da suka rage akwai tijjani akwai kajiriya amma sauran ma ina suke to wannan malam da fito ya ce abin da ya kiraye su a kore malaman su abubuwan nan abubuwan nan da ake fa sun saba mu qur'ani da sunna a cikin sirri dan ki fito kuma a ce ya kawo rikici da raba kan al'umma ga yadda qur'ani ya shiga da sunna ce abubuwan nan ka zo a ce ga wani abu an baka kana yin shi ya fi abin da annabi da sauran mazu da sahabbai an yi ko ba a duba nan ce in ka rike gishi nan wani lokacin da abin da kike ki kai in dai kana da wani wuri da kike kusan wuta na cinye kice busasshe har da wurin da aka baka yake cinye zunubanka to da haka jikin ba wani abu da kike ciki zuni kai kama lallai ma kike kai zuni da umma ka yi wurin da kike ba zai sami abinci ba akwai halakar ko babu haka ake ta yi ya zama ya fito Allah ya taimake shi fara wannan da'awar aka yi mai a cikin karkashin kasa ya su fahimta a gyara ba wanda gidan da sai to malami da almajiran shi fito ya ce tun rani da sunna za mu fahimta shi ka fahimta magabata almajirai ba sai su biyo ba kowa ya biyo shi nan an huta wani rikici jayin ja yayyai a fahimta kasu kake Allah ya ji kansa dauna suka yi ciki har aka ci goya amma ina saboda bayan da za a yi wanda ci kusan nan fa suna nan tare da shi kuma Allah ya ci shi da shi ba to ya ga bai zai bai zai yi kawar abu ba a jilai jahilai su jan su ake kawai da ake yi ne su ban san sa abin da ke kansa ba dole a fito a fasa kwai mala ya rubuta littafin sha la'aƙi da ko ingantacce akida daga nan ne fa yi bayanin ga fa yadda sufanci yake ga yadda suna ciki da haka yi mai ta wani ya ce gumi gungunan wuta mana magana sai kaga muna da daɗi wani ɗalibi lokacin ba zamanta manta muna karatu ga duk sunan shi kuma yana bayana sai ya maki karatu wani mai ce kun gane ba ba gane to ba za ku gane ba a cika ba sai ya ce man wai ke faɗa wannan sai a cikin ne ci guminin gungumin wuta shi a lokacin shi ne sani kowa ya kowai sanin inda na shara makaranta aji kawai ya haɗa sai da haka su tukun aka fara abubuwa suka fara bayyana ta hanyar ilimi da hanyar abinan sanan kuma sai kowa san kanshi daga yadda kowa san kanshi kuma sai jin kunya almuhim da ya ce sai zuwa gaya muku wannan bakan magana da ake faɗa ma manzanni an ake wai ga da sarki ne wannan ne ke gada ma waɗannan to haka ba na haka ake shiga wasu a ce gungumen wuta a ce waye wani su ce ma dan zafin da ba ga masu ba yana nan dai a kan saboda kawai ya ce a daina bautar shehunai a zo a bauta Allah shi kaɗai shehunai aikin su karantarwa aikin su a yi masu biyayya in su Allah su nuna maka hanyar manzo amma ba su aiki bauta kama ba ba wai zama za ka kamar gungun a gaban mai fassara shi ba ko gawa a gaban mai wani ta a rika jijiya ta komai ake ci ka ce na'am na'am na'am abin da ya ji ka ce na'am abin da bai daidai ke tambaya wannan ku fito amma da yake aiki ne na Allah Allah ya kare shi garin nan ba ya irin kasan ciki da ba kashe shi amma Allah ya ce kayan shi shi har sai da yake ya ganin da yake ba ta hanyar kashe shi za a kashe shi ba haka almajirai su suka ɗauka aka ta yata da a wannan sauyi birni aka shiga ko ina har Allah ya sa mutane taɓa fahimci mai kirce suna da kirce gida mai kirce ne ne mai kirkoki na sufaye kuma mai ne Qur'ani da suna aka fahimci wasu littattafai ne na musamman wanda aka rubuta su wasu ba su wuce shekara da biyu ba wasu ɗari uku wani kaza shi kuma ƙwarari shekara dubu ɗaya da wani abu Sunan haka daga nan matasa suka ci karatu kuma ya ce a shiga a karatun boko a shiga soja a shiga yan sanda a shiga ko ina zama ne na da ɗalibai aka gane addini ba ma dai kalmar tana nan almajiran nashi sai suka gaji ta suma ko? Sai ka ji Allah ji kan malam zafar shi kuma ya zo ya ɗauka shi ma ya ci gaba da irin makamantan shi shi ma an bar shi da suke gaya mashi ba irin zagi da la'arta da ba a gaya mashi ba wani kasa da na joni ke cewa a baban shi ma tarfigi ne an san tarfigi an san tarfigi wanda duk wanda ya da wura zai san tarihi shi waye ma a cikin shi san gidan su waye waye ya kishi waye ba mashi amma saboda ya ci mutunci da zai ba musu wannan kalmar ya ce ai a wai babu shi ma a cikin samu wata ma a wajen abin nan kawai kasan ne na musamman a shi so da a zagi shi kawai cikin cikin shi to kaji oi abin da dai suke ne hmm? <laughs> kuma da haka sai mu yi hasara yan uwa kullum mu gani wai wannan abin in yau kana wa'azi karkai karka taba tunanin wai ba za a zage ka ba ba za a sun ka ba ba za a tsine maka ba in ma an sami dama ba za a kace ka ba karka taba wannan zaka karka ma kawo in kai wannan kana tsammani kenan in dai a daidai kake to ga abin da aka gaya ma'ana ba ko kuna fahimta da kyau haka nuna wai abin kamar gado ne kun gane da kyau kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun wato ƙarya ta kan suke ya rasulallah na gaya maka kai ko majalunin irin wannan ya kasance da al'ummomin da suka zo wato su haka aka gaya ma manzanninsu wato da irin wannan magana da aka gaya maka sai an gane hatta wa saudi ai kulluhum bihi dukkan su sun yi wasiya da sashi ya rika gaya ma sashi na gaba da shi Allah ya ce bal a'a ba wani magana gadarwa magana ce ta ke dan kullum yakan gadi da mamajiyarsa abin da ke na shi. hum qaumun tahu ko mutane ne masu wato ainihin tagawa ai da shi kenan ya Allah ya ce fama Allah maɗaukaki ya ce fata walla dama an gaya mana tura a nan wannan ayo Allah su da hakurtar da manzo sai Allah ya ce ta wallahi juya baya ka rabu su ka gani kawai amma an ci bi malumin kai ba abin ji bane sakon da aka ce ka isar ka isar nuna musu gaskiyar ka nuna musu gargaɗi na aka ce ka yi bisa ka yi ka gama naka amma an ci bi malum kai ba wanda ake zarga bane ka gama sakonka saboda haka su sune. wato ainihin ababen zanki ababen tuhuma Allah ya ce wa zakir ay izbil qur'an kai gargadi da alqur'ani fa inna zikra tanfa'ul lallai fi zikri da ambato da wa'azi yana amfana mu'minai ne min Allah ta'ala annahu yu'min a cikin ilimin Allah wanda ya sani a cikin ilimin cewa zai zama mu'mini to sai ka da an mai wa'azi wa'azi ya shiga ta kunne kuma ya shiga zuciya ya shiga cikin gabai an kai wata da shi ai an gane da kyau na ga sai mu mai da mu ƙara sa ruwa ana yi kuma san ruwan da ya zuba lokacin tashi bane ko ko Allah ya sanya mu ruwan da yake albarka ya sanya ya zama albarka cikin rayuwar Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sai mu saurara mai da mu karasa waɗannan ayoyi na wannan sura a nan ake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sakke kai gargaɗi a nan muka duba gargaɗi da ake ce a yi wa zakir fa inna zikira dan faul mu'mini ka tunatar tunatarwa yana amfanar da mu'mini ka ne ko to a nan ɗaya daga cikin hikimar wa'azi kenan tunatarwa duk sanda aka yi wa'azi cikin hikimarsa a wasa a wanda ba samu rikin samurin zama fafsahu ko ya sahi Allahu lakum wanda suka wajen shigo ciki inda wajen akwai feshi na ruwa ko kuma na ciki fafta hu ya tsahir ko ya tsahir lahukum wasa'a kuma sai Allah ya wasa'a muku wato daga cikin hikima da shi shine kamar da aya ta faɗi kasar a nan wa'azi yana amfanar da muminin wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin daga cikin fa'idar wa'azi na biyu shine wato ya zama sauke nauyi al'umma musulmi da jizya su sanke ce kowa ya kwaga baki a daina wa'azi a daina kyautarwa to wannan al'umma tana cikin haɗari kuma komai na iya fuskantar sanafishin Allah kan a duniya yin sa wa'azi ɗauke nauyi ne ma wasu farin baya ne dole a sami cikin al'umma wasu suna masu wasu wa'azi shi yasa a can cikin hadisi ko ta ne marana ne ana kawo kisa ta tsayin bani isra'il wanda suke so a ranar da aka hana su na fata kun tuna kisa aka ce kansu su ranar asabar haramu shi nan sai suka je su suna so za su yi. so a fahimta su za su wayo Allah za su ma wayo sai su je ranar juma'a kenan ko a asabar aka hana su so ce ranar asabar na ce so ce rana a saman kirji jirgin jiki wani a saman tsarwa na nan kamar da kama da hannu Sun san da abin da Allah ya haɗa ka dama ba zara ba wuce yanzu matan da suke ta yawo din nan lutsa lutsa tsirara shi menene ne a zarabawa ne ga matasa za su kama kai za su haƙura ko za su je su auka Ya sa ga sunan koyi na ɓaje maza suna ta yawo ba ta aka yi mabani isra'ila ake kalku kama cibi rana a saura amma kiri zai taho ga nan ina tawar kalawar da hannu za ka kama su ba ya kasa wani abu to suka ga kuma mana su so ya shi ce to mulki da dabara kiri tun da ya taho gaba ya su zo sai su wani kan da garki ya su jatsin su inda zai koma cikin ruwa mai zurfi ranar asabar ba shi suka kama ba amma sai suka sun daɗe shi rana ga following day shi ne wata rana ta ce to shi na ranar yau ai halal ne sai a je kizin nan da aka dace wanda banda an kan da garci ina zai shiga ranar lahadi dama jaraba shirin na yi da shi da cikin ba kawai sai an je kuma an yi su wanda a ce za a sha wahala da shi ke na ranar lahadi zai zo su karma kayansu wai a fahimta su wancan wanda kika yi ba laifi ne kuna gane a riso wannan jilan ita ce yanzu wani su kama ɗan yahuda suke tsori ɗari. a dukkan ababen da allah mutane a yau su so su rika yi allah haramta ta za su ya kulo da wasu dabaru yadda za a aibata wannan abin amma kuma sai a ga wai ko kila ba haram a kai waɗannan mutane ke haka sai wanda ba su yi biyu wasu kace wannan mutane kawai mun kakale su ne ba ma za su wa'azi malakakku ne kawai sai wasu ka balle ka ce a'a mai masu wa'azi waɗancan suka ce limata izuna qauma lillah muhlikuhum qawmu azibu ne sa ma na ku mutane da Allah ya zai halaka su ne masu azaba kyale kawai kamar yanzu kinan ka kama tuta ta ayyuka na ba da su da Allah kyale wannan sai wani a jiki yace a'a ai mashi dai wa'azi yi ya gane in bai gane ba to mu yankan hanzari ne a kan tsakanin da Allah to ne sai wasu ke ce a'a muhimman wa'azi saboda ne ya kuna ma'ajiyatan ila rabbina mu ne zama yankan hanzari kan mu Allah ya gani ba mai ba kuma masu mun ce karku laifi ne kun gane da kyau shi nan suka ce haka za a yi shi ne kuwa zaba da ta ta share waɗancan Allah ya tsirrata da waɗannan wanda suka zo masu wa'azi da gargaɗi an gane da kyau wannan suka yi laifi Allah ya halarta su suka mai da su jirai ake waye wannan suka yin wa'azi ake shiru a wurin ba ce komai ba amma suna nan a matsayin masu yin laifi domin idan ka shiri so a ciki shirye da wani in ka zama salihi so ake ka zama musulmi yararre mai kokarin gyara wani kun gane da kyau ko wancan da ake ce ba zikir fa inna zikira tamfal mu'minin kai wa'azi domin wa'azi na amfani da mu'mini sannan kai wa'azi domin zai zama yankan hamdari da sauke nauyi don mace ba laifin halaka kin wa'azi ne zo zai iya hada da kai kun gane da kyau sannan gobe kuma gaban Allah Allah zai ki kaga kuna kaza na Allah ba wa'azi ba Sai ma laifi ne to shi yasa a ce wa'azi ana yin in an ci nasara wanda kai ma ya gani fali lalham alham in bai gane kuma kai shi kai ka sauke kun gane da kyau abu na uku da yasa ake wa'azi hikimar sa ne koyi da annabawa annabawa aiki nan. to kai ma kai kokari ka bi ka taka takonsu. ka zama magajin annabawa magajin manzanni aikin su wa'azi aikin su gargaɗi aikin su bishara kar ka zama mai rowa sai ka shiri kuma kwanwanka da kowa wannan ba hanyar ce ta annabawa ba ba hanyar su ta manzanni ba da shi yasa a nan ayar an faɗa mana hikima tsaya, a wasu ayoyin kuma aka gaya mana sauran hikimomin saboda haka dukkan mu sai mu zama masu gargaɗi dan uwa kowa ya gargaɗi ya iya wace mara aminku ku munkaran da gairu hudu fa illam yastati bi qalbihi fa bi lisanihi ko fa illam yastati fa bi qalbihi fa zalika fadafu iman duk wanda ya ga munkari a cikin ya kawar da shi da hannunsa yana da mulki iko ya kawar bai da iko zai iya faɗi ba kawo dokar hana wa'azi ba ba kawo dokar hana cewa a bar hani ba a yi kaza kaza ko faɗi kaza ba kyautar ka shiga cikin masu ra'ayin nau lokaci na wayewa ko ya abin da ga dama ko ya kaza kaza lokaci na freedom a ga mutum na banna a gaba ka ka kawo da shi a ruwanka wallahi ka gani tana da ikon magana ba kai magana ba to kana da laifi a wurin Allah sai in ba ka da ikon magana an hana ku magana to sai aka ce ka zama zuciyarka shi ma ba yadda ka iya in abin kana nuna damuwarka an gane da kyau kar mu ce wa ke malam wani da malam wani a ni kai ka san halal ka san haram in ka gane abin da bai dace ba ka buɗi baki kai magana wa zakir na inna dhikra tanfa'ul mu'minin sai Allah ya ce wa ma akarta nan halata وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون منهم وما أريد أن يضعفون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم Allah madaukaki ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti jinsi na aljanu da jinsi na mutane illa liyabudun sai don su bauta ma ma uridu minhum min rizqin ba na nufin wani arziki daga gare su wa ma uridu an yud'imun kuma ba na nufin su ciyar da ni inna allaha huwa razzaqu lalle Allah shine mai kudurtawa zul quwwatul matin ma abucin kaiji rubi wannan aiki Allah ya kore ce bai ma yi halitta ba asalin halitta da shi ba sai don ta bauta masa kawai aka ware halittar mutane da aljini, kaga da dabbobi kenan a sai kaga bai kamata ka mai da kanka kamar da ba tunda ita ba a bata tumani ke bauta ba ba a saka tsuntsaye da kwari da waye ba a'a mutane da aljini. me yasa aka ware waɗannan saboda an bauta hanci sun san daidai sun san ba daidai ba sun san abin da zai cutar da su da wanda zai abin nan da mu da aljanu Allah ya ce bai halitta mu ba sai dan mu bauta mai ita bautan nan wani da kasan ya fassara a nan wurin ya ce cewa wato illa liyabudun wannan kalma ai innama liya liyamurahum wato ainihin kadai na halittu mutane ne domin umarce su ibada da simon ibada la ji ilaihim ba dai ina bukatar komai ba wurin Allah bai bukatar komai wannan fasara kenan Ali ibn Abi Talib wato Ali ibn Abi Talha wayar da yau daga Abdullahi dan Abbas ya fassara illa liyabudun ay illa liyu illa liyqirru bi ibadati aw an aw karha na halitti ban halitti mutane da aljanu ba sai don su tabbatar da bauta na ni na cancanci bauta ko suna so ko ba sa so tabbatar da haka kuma ya haka ne ko sanadi yanzu kuma ruwan da ke zubowa ɗan ɗigo ɗaya ba ne mutum yi sama da muke bayani tsarin ƙasa wa duk wanda ni'imomin sai in ka jan su ka san ba ne sun santa bauta masu yawa ka ga sannan ko dai ka bauta bisa ta Allah ya so ɗau'an aukar hankoma cikin bautar dole za ka je za ka ci za ka sha cikinsa ko za ka yi bacci za ka yi duk waɗannan abubuwa da suke duk da sunan ko kaji ko kaso ya tsayi su yau kai musulmi yadda cikin abuwa haka ƙarin da yake yadda kake fita neman abin za shi maki ci goma yadda kake jin rayuwa ba ka ya ka shi maki ji. to kaga ko ka bauta ma Allah ma ka ji daɗi gobe kiyama ko kuma kaki, ki ka gama ruwa a rayuwar sannan ki game da fushin Allah wannan shi ne ma'ana wannan fassara din wata fassara illa li ya'buduna shi ne illa lil ibada ban halice su ba su yi bauta kawai to ashe ka ga kotun da haka ne a wata wata fassara ta illa li ya'rifun sai dan su sani ban halice mutane ba sai dan su sani sanin Allah shi ne zai sa ka san shi ka san ka bauta masa shi kaɗai. A kadai ashe ka ga? sai mu fahimta da kyau yan uwa kullum Allah ya fi gaban misali idan kai gidan ka ne mai gida dan ka shiga gida ko dan ka sai ka shiri ba haka nan idan kai yakanin da kai akwai wani da dalili ne to Allah bai halicce mu ba mu bauta mai ta a gaban sai ya faɗi waɗannan ayi na gaba Allah ya ce ba wuri da su bai da kai ba na nufin wani arziki wurin mutane a karan kansu a ce na halitce su don su yi wani abu na arziki da ni za su babban bukata Allah shi ne alƙali wa an tumul fukara Allah shi ne alƙaliyin mawadaci kuku ku ne matalauta mabukatar talakawa wanda kuke neman aure shi Allah ya kawo waɗannan aure na gaba don kada ka fassara bauta da ake ce ke mai irin bauta da suke gudana tsakanin mu da ɗan uwanmu mutane kun gane da kyau ba halittu mutane da ke don su bauta masu fita ah, har kwa duniya ma a kan mutu yana da mazmata shi ma yana da bayi kuma yana cin gashe bauta ba masu maka yaran kan sun ba su je kasuwa ba wanda ka baza wajen neman kuɗi kan ba su ba eh masu gyara maka gida su share maka su gyara maka gadin kai maka waje in sun ƙi kowa ya ƙi shi maka tawaye za ka cutu ko za ka cutu ba to kar ku fahimci irin wannan ne da Allah ya ce yan abau samai kar ku fahimci bauki irin wata ce guda ne tsakanin a'a bauta ce wacce in kai kamakon bauta zai dawo ga kanka ne in kuma ya in kaki ki kamakon sun zai dawo ga kanka amma mutum da bayan in suke kimai jima shi ma zai ja jikin shi an gane da kyau don abin da suke mai suke mai tawaye din zai ji babu da iko ko Allah ya duk duniyar nan za su taru su kangare ma Allah zukatan baya ya zama irin zuciya ta zara'auna ko ta shekar ba abin da ya rike Allah dangane da abin da ke wurinsa na ikon da mulki ba sai idan da za a koma allura cikin teku a ɗago ta a cikin tare ga wani abu cikin kun gane da kyau haka nan bautar da ya ce a yi mai bautar duk duniya ka zuka ta zama irin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam masu biyayya ga Allah wanda bai taɓa kama manzo ba to kada wai mutane su tsammanin bautar Allah zai kare ita an gane da kyau babu bai bukatar komai ku dubi ake misali da layyar ake yanka rakuna shanu waye da sahaya Allah ya ce lanyana yanala Allah لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى Allah bai bukatar namun ku kuke cin namun ku jinin da ke kwarara ku bai bukata abin da so takwa min ku sadda za ka yanke jikin na Allahu dan Allah kai kenan shine ba ka dan wani kai dan ka dan ma kawai dan ka ji daɗi dan waye ba kai ka mutu kun da kyau to haka bautai shi san shi Allah ya kawo ayyana na kasa don ya bambanta har ka ɗauka sallar da kake in kafi Allah ya ciki Qur'ani nan da muke karanta mun ki Allah ya ciki azumin nan da muke mun ki Allah ya ciki babu kamakon mu muke makan mu amfanin mu shi da mu da mu muke san aljanna sa da ya tare da ya tattare ni'ima ya zuba dan mu ji dan mu same ta haka wannan suke ki kafirai kar mu tsammani za su ci Allah da wani abu Allah yake da mala'ikunsa kwanan kwanaki makaranta ta mala'ikun da suke sama har akwai ba inda za a an yan yatsa guda uku ko biyu ka tsora a sama face da gerin akwai mala'ika mai ma'alla bauta wani na tsaye mai wani ya ruku wani ya sujada kuma mala'ikun Allah ya wata masu da tafiya wanda ya san yawan su kai shi amma ya alamu zuru da rafika lahuwa ko wanda ya san rundunar ubangiji ta wanda suke mai bauta ba dare ba rana ba su gajiya ba su duk abin da aka halitta ka da shi na gajiya su babu shi ba su ci balle su je su ce za su je ba haya daidai lokacin ba haya su daina bauta ba su duk abin da ka sani ba su bacci ba su haka Allah ya ce so dan bauta to kai kaki da zai cuci Allah shi yasa sai Allah ya ce Har da ya sauko mana da muke samu ta hanyar ruwan nan abinci kuɗi ya waye kika wallahi namu ne dan mai amfani da su wajen neman aljanna mani amma Allah bai bukata komai Shi ne ya kawo da ayan ma ko dimin su mai riziki li anfusihim aw li ghayrihim ba na neman komai na wani arziki nasu ko na wani su ba na an gane da kyau wa ma uridu an yudaimun li anfusihim wala li ghairihim ba na bukata su su ci da ni ko wani su sa wani ci da ni ba na bukata ba dai su bane abin da ke bukata yau kowa ne ya ce zai tallafa ma ka sami kuɗi ko kuma ya tallafa ma ka ci abinci a gidanka wannan tsakanin manin su faruwa Allah baya bukatar wannan Allah ce inna Allah huwa razzaqu ar-razzaqu bi tijati mubalaga ba ce kuma raziqu anan razzaqu mai yawan azanta yawa azanta gobe kana shine razzaqu cikin mubalaga kenan wanda ya ci yawan azanta kai ka sai na yawan azanta ko ba da ba mu zuwa muka yi shuka muka shinkafa yanzu da ake cikin ruwan balin yanzu ga hina na cikarwa haka ko wani kashe kuɗin kamar shi ya ba kai shi ga sunan kawai shi ne razzaku sunan ku duba wurin yadda ake wato karfafa magana ku kalli ayar inna Allah lallai Allah ka kawo inna tana ka faɗi sunan Allah karara inna Allah dan ma kake ɗauka wani kun gane ka kawo huwa kuma ga fa sunan nasu ku suka ƙara, ba maka ne da miri wakilin sunan inna Allah huwa maimakon inna Allah barzakh wace ina ce na lahara jikun illan kuwa shi ne shi kai da suka kone an raza wanda ke yawar abinta bayansa to mai wannan ina ruwan shi da kuma ake shi yake mawa kuna ganewa aka ce zulku wasi mutum aka kama su ko na shi wanda ba mai sun ba shi ba abu sun kowa ƙarfi kenan na iko na mulki na buwaya na kasita na isa duk uwa da ta sani na sifofi na Allah wani ki sai ta shi kuwa nan ta ta za ka ce zu uwa ma'abuci an gane da su zul kuwacin mace ma'abucin karfi, ƙarfin kuma wanda yake ya ci karfi, an gane da kyau wato ainihin ƙarfin da babu mai irin wannan karfin. shi yasa da kafirai sun sarauta Allah yake da ba su ce za su da shi ba domin sun da shi ja ku dubi addinin nan nashi tun yaushe ake so a mulki shi in ka ko tarihi tun daga kan annabi nuhu ku duba yadda aka so a mulki addinin da ya zo da shi ya mulki su haka ruwan tsufa da aka shari da kuma tafi aka huta haka zaki samar da wata halitta haka zo ka ɗauko a ibrahim shi karan kanshi a lokacin shi kai Allah ya tashi al'umma aka dare shi ake so halaka haka haka rijiya aka shirya mata wuta ya jirgi haka ɗauke shi aka wurura ɗin ya kone shi nan an ma huta da wa'azin ya konin da halakan Allah ya ce kulna ya rukuni barkan Allah ya ya ci wuta ce gaba bayan nan na wani a cikin fi kasance mai aminci mai fili barkin wasalamu ala ibrahim in ya zama islami lafiya shi ake so ala kira ko abin da zo da shi na addini wai addini ake so gaba ɗaya kawai ya kawo ka gangaro ka taho annabi musa ya hudu ya yafi auna mai zama cikin sarki aka sa shi gaba gaba bayan shi auna an halaka shi da shi da tawagar sun haifi kuma zai ba haka nan in ka taho annabi isa an yi halaka shi ta kawo manzo sallallahu alaihi wasallam an yi halaka shi quraisha suka haɗu suke nufin gaba ɗaya zanzazan kafirai sahi sun halaka shi ya za a yi ya za a yi aka ci sa wani kore shi da ka yi isa zai karbi wata ran shi ya ɗauki mu na ko yanzu dai a dawo a dawo a yi cikin gida ni da ai yanzu a tara mun kuɗi su ko kuɗi a kwakwar masa kawo mashi zai da kun yi aikin banza annabi kuma za na mu kuɗi to yanzu ya za a yi a aura mai matan da su kowa kyau a makka a to yanzu ya za a yi a baki mulki a baki mulki ya zama shi shi shugaba duk a ta za a yi abin da aka ji jiro to yanzu da za a zo a yanzu jeniya shi shi rika bauta ma Allah ne shi wani lokaci shi kuma ya zo a bauta ma gumaka na wani lokaci aka daukar da tuka guda a cikin ba za ki ba kulna ya na rukuni barbar adinan kwai kuliya yau kafirun nake son ci kuliya yau kafirun ba abu da mata sun wala aka raba gari sai ka gaji abin da suke babu ci duk wani yau rafi da ake zai ke halaka al'umma aka kama na jiki ta kuɗi ta mulki ta matsayi ta mata ta wata tsaki komai Allah ya sallaka da manzansa Yanzu ya za a yi mu kore shi a mutum ɗin sai kaya ya za a to ya ke yi shaƙi kawai a kashe shi to kisan ma kun san mutum ɗan dan uwansa za su yi biya wanda aka san shi ci san ba za a iya biyan jini shi ba sun za a ɗauko ƙarfi daga wancan kabila daga wancan daga wancan ƙarfi makasa kare majiya ƙarfi yadda kuma an sani ke a rabu jinin duk ƙabilu larawa ta ce biyar biyar wannan mijin ita ya ce da cikin a kai aka tashi to kaga annabi annabin Allah sai aka sanar da shi ga abin da aka yi lokaci yayi da shi kai hijira da al'ummar kuma masu garin annabi shi ta ce hijirar ba ba su bace ba duk zo inda ake za a kashe shi ya zo ya wuce ta gaban su suka ta bacci ta su Allah ya wuce da kayansa an shi na je kusa a mulkin shi abubakar kusa ce mai tsokacin shi sun ba ku ba yake ta Allah ya kai shi inda ya je ya a gidi ta ake kashe shi haka zo ba haka gwamza haka zo uhudu ba wanda kike hari irin manzo Allah ya tsara kayan shi kai dai sai da annabi ya gama kisan da abin da Allah ya sa isa ya zo aka tare taron alfa ya kaji ya ɗauke ta ya ubangiji ka shaida na isa ya ubangiji ka shaida na isa ya ubangiji ka shaida ya tankwaro ya tsaye nuna samun da yake ku shaida Allah ya shaida na isa kuma ku shaida بلغت Umma وأديت أمانة ونصحت الأمة وتركتهم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك shi ke magana ta kaya ne zai isar a ƙasar kai shi za ja a nasarullahi wal fatwara aikin nasu da kuma fi na akwajen fasad da bi hamdu rabbi kausa gaba ba a gama aikin ta. to tun da sannan an kyala wannan addinin so ake sai an kashe shi an kashe masu shi amma inda ba a tsammani ya je a nan bar addinin bai isa zuwa zuwa zuwa ainihin wancan kasa ba a wani lokacin farisa jirgin ba amma ya bar su habban a lokacin su da addini inda ji ba ko addini ya tafi ga shi har ya kawo mana afirka muna nan mu ma alhamdulillah Allah mu gode maka to wannan wata da nake so in gaya mana a nan wai masu son sai sun kasa addinin nan da masu kuɗa ne Allah ga ku azumi kuffar ta tafi da shi illa Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin ma'abucin kowa kowa kuma mai ƙarfi sai sa har yau an kasa kasa addinin afirka ne za a hana musulunci ci gaba a yansa ne a yawan ne a ina ne ko ina faɗa ake da ne kuma addini yadda ka san da ɗan kama yake ana da abin yanzu wata sanalin ka kama ce sunan ta islam ko ba sunan ta ba kake da ake yin turawa ne wanda suka je su karanta wanda turancin harshen su ne wasu irin mutanenmu ne suka kwasa kai ta aka kiyaye kiyayen su ma'asa. wasu yan rikin indiya wasu yan najeriya in ina sun je sun zama yan amerika sun zama yan ina ne kan tattu musulunci tataccen musulunci da sannan sun je irin jami'a ta wajen sun yi karatu turanci ba koyi da za su ba harshen kiyayen su za a cikin sun je suna da awa da shi ana ga musulunci kuma ba shiga ta wasa dan ba shiga ce da wasu dan ba za a ga mutum shiga kuma ya kare gemu ba ba za a ga da shiga ta shiga kuma tana ya fara shiga ta shiga ta shiga da kai shi kuma ta za ka ga shiga ta ko shi ko ta kama san su ko biyu wa'azi suna nan suna faɗa da ajiyi da sun kashe musulmi a ajiyi nan da ta fara saboda ne faɗa suke da wanda yake mai wannan karfin da za su gane da sun ne da faɗa kafiri ya kan ce shi kawai da kuma musulmi ya musulunce shi amma ta ga waɗannan shi ne ke kasan sama musulunci domin faɗa ya ne da mai ƙarfi kuma mai saurin wanda ƙarfi Allah shi ne mai azurta su da ke kwa da mai arzikin kurin Allah dina dogaro da wani abin halitta ka fi kai kasuwa ce kai arziki ka ji ka nema in noma in kiyo in sana'a in kasuwanci komai na hala'a kai Allah shi ne mai azurta a cikin faɗi ka shi inna Allah huwa razzaq sulkuwar filmaki ƙarfi wurin Allah ba wurin wani ƙasar halitta ba ba a cikin wani zai ke mafi sai Allah ya ci ba inna ko billa shi na zaluma wa karanta ta wa karanta فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله مدوك الشيخ فإن للذين ظلموا ذنوبا لن يوأنا كي ظالم كي كبر كتنا ناق الأمة ذنوبا سنة تسومي جرمة عليك misla zanubi ashabihim irin kwatan kucin zunubin wato abokan ashabihim ba su kafirai bane su ai kafirai na zamanin lutu shi zamanin annabi hudu a isfale adawa samudawa abokan kafirai ne na zamanin sa kafirci ce kuma kafirci suka yi duk kafirci alkufur millatun wasu da karka ce yawancin kashiri kafiri kaza kaza yana sona wancan wajen maka duk kafiri abokin kashiri ne masoyan junan su ne yanzu da su obama da su wannan nan faransa da na rasha dukka da na cikin cikin mun juna ne ba wani bambam da sun da uwa da su daya kuma faɗa mai ke da musulunci wacce ce ana na ana jira ce waye ne na rasha ya yi ta za a yi wa duk ce ciki ina ina zai ga wayana nan sai sun yadda sannan ne za a sanya za a yi a fili a wani ne ya za a ce in wannan idan don sojojin shi shugaban kwanci shi kuma kan yi a cikin shi fara in so ne suke kan su je ba su ne su fara dan ne yasa za ku ga ku shaka ta kanku kokawa. kuma ku hankali da kuke gana ne za ku ce su manyan tsara su kuma sannan suna nuna nan ku saboda rashin hankali wannan shine nan Allah ke gaya mana wato ainihin da lamarin inna lillazi na salamu lallai waɗannan da suke zalunci wato suke zalunci kawunansu an fusa hun bil kufur wal ma'aki suke zalunci kawunansu ta hanyar yin kafirce sako zanuban suna da wani nasiban min azabi wani kaso mai girma na azaba suna zunubi a sahari, irin kaso na azaba wato na irin abokansu alhali Allah wanda aka halaka su gabanin su irin abin da ake mutu kuma Allah zai iya masu ba la su sajiduna lil azabi kadan ku daina gaggawar zuwan azaba wato in wato in in in akhartahum ila yawm qiyamah dan aljin kin ta musu isa har zuwa tashin kiyama. kuma al'umma zo su sallallahu na ta kiya mana idan ya kuma Allah ta maka kada azabar ta zo mata gaba ɗaya ga mutanen annabi lodu ko kuma mutanen annabi nuhu ko kuma mutanen adawa samuja a kare su annabi ya ce a'a har a kama su irin wannan shi yasa duk abin da za su za su ce su can a kama can, amma can suna nan a kama can can ai amma gaba ɗaya ka ba kun gane da kyau to ku daina kar ku gaggawan zuwan azaba domin Allah ya so yadda ya waɗancan da farkon kuma ci ku in bai sare ku da ba shi sai ayi koda fushin su ku zo ku shiga wani yanayin da ba ku ci sarki ba kun ba da ku amma yadda aka yi na farko irin abin da aka musu azaba ko kagarai na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam su ma in sun kiyaye ruwa yadda Allah ji masu abin da ake nuna kenan sai Allah yake fa wailu aiki kuma wailun kalma ce wanda take nuna azaba wasu malaman suka da suka ce a wani kulli ne a cikin wutar jahannama cikin kanta jahannama tana neman tsari da irin azaba da aka shirka cikin wannan kawai shi wailu an gane da kyau kwari ne a kuma ci kawai aka tare da cikin jahannama ita kanta jahannama wutan tana neman su yi wasu malaman suka ce a'a kawai kalmar ce ta azaba Allah ya faɗi haka take ba ta da wato ba ta da mazu mudari haka take ne da cikin ita ce Wairo. ko kun taba jin mudari ɗin ta da mazu da wayo ba haka take cikin alƙur'ani to shi ana aka faɗi fawailun lillahi da kafaru min yawmihim alladhi yu'adun wato azaba mai tsanani ta tabbata ga waɗannan da ke kafirci wato ainihin sun da wato a ranar nan a cikin ranar nan aka ake masa alƙawarin a yawmul kiyama ita ce ranar alkiyama wa inna bi sadiqul wuqu'i ala man yukhalifuhu lallai narku na azaba ta ubangiji mai tabbatan cin wato mai tabbatar aukuwa tabbas za ki auku ba shakka da dubban ne sa ba Allah za ka kira mu ji tsoron Allah kika ake cika wannan sura da wannan ayar kama zahara minan bayani fi mawdu'i sura kamar da wannan bayani ya bayyana karara a cikin wannan sura fa wailu lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun za mu tattaba ga wannan da su kafirci a yinin nan wanda ake masa kawai zidu yini na azaba ne tashin kiyama Allah ya kare mu wannan shine karshen wannan sura suratul zariyat kuma na ga kusan lokacin ya yi daidai da lokacin tashi in bai kara saba kaɗan ne za mu rike wannan sauran lokacin sai a tambayoyi abin da muke karanta a wannan sura na ayoyi da wa'azi da gargaɗi Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ladan karantawa abin da nake ciki kuma Allah ya gafarta mu Allah ya ba mu albarka da ke cikin waɗannan ayoyi da wannan alƙur'ani Thank you. a faɗi dalili ko ko أنا ما من قال في زبيدة زبيدة قوم في وضع سورة آل عمران وعرفته في سورة آل عمران آل عمران ne sai dai shi ce ina jin a cikin ali murani ne ko a nan ne ko to masha Allah na da gangan ko ya fi cire shi ba ya tambaye shi da gangan ko da ko ita ya fitarwa ya fitar da gangan ko ba ya fitar ba da gangan ba ba da gangan ba ne bai da wani laifi shi kuma da gangane a matsaban malikiya na azumin shara masu rama haka suka ce amma sauran mazahir kuma zai zai ta ya yi babban laifi lafiya na cewa yana da amini lokacin da to amma aminin nan ba a nan zai ne ke zama ba ana zai iya kira da tambayar zakar amini to ai kalmar ne amini ya ce ba zaka ko ko wanda ya cancanta a ba ba ka ne shi to ai haka ne tamar ce amini kawai to in aminin kuma zai mawadisi ne fa yana da wani mabukaci da ya ke so ya ba zaka kuma an shi ko amma ba a nan yake ba to ita zakka a inda ake nan ake so a bada ita sai idan wurin ba mu bukata to kuma sai a haifi ta a kai sai yi bukata wannan shine asalin ita zakka saboda haka aminu nan na in Allah ya kawo shi shi karba amma in bai kawo shi ba ga mabukata a wurin to kaga ya tsallake ce ta kai ta can waɗannan mabukata ga nan wani abu zai kulle tsakanin shi da kai dama tun daga cikin hikimar zakka shine a fahimta juna tsakanin mai akwai da mara akwai da kuma rage kulli da harkada da ke kulluwa da ke faruwa tsakanin da Allah ya lauta ma da kuma wanda Allah ya kan takura musu kowa don a zarafce shi na kusa da shi ka san masu to sai ki ga shi wancan aminin naka kuma mai alheri mana sai ki ne ne sai ba sai ba za ka iya sayan abdun kuɗi ka kai mashi ko kuma ka haɗa kayan abinci ka aika mashi ba dole sai cikin zakar ba ita zakka za mata ka'idoji amma sadaka da hadiya su ba su da wannan sadaka ta ka cikin ka ka kai tafi da kake ko ana fila an gane da kyau haka nan kyauta za ka kai ta har mai kuɗi ma hamshanki mai kuɗi ne mashi kyauta a tsari na musulunci an gane da kyau amma maganar dan addinin ka ne dole shi ka san tsallake ga wasu duk da kai mabukatar ke kai to in ba za kuma sai ka haɗa fitina tsakanin karshe Allah ya kiyaye Malam mai tambaya ya cewa ne hukuncin yi wa wani ko kuma yaron da aka haifa ba ya suna. Ban gane ba. Ya halatta a kawo wanda aka haife shi a bani ko kuma wanda aka haife shi ma da To na ji To. Mm. to alhamdulillah ni dai gaskiya ban tambayi ni ban taba sanin ban karanta wani abu a can wai wanda aka same shi a matsayin ɓari za a yi mai suna ba shi ban karanta wani abu kun sun da da ɗalibai da yawa ko ya karanta cewa ɓari za a yi mai suna ɓari ba ta ce ɓari shi ne wanda ya zo ba ma da to an haife shi wannan ai kana iya saurara an haife shi bai zo shi ba kana iya in matar da ciki an fara za ta haihu ka ce kin kan haihu ka ce kin an haihu sunan shi wannan kana da wannan ai wannan ko matan nan ta wata nan da kake da shi in ta namiji ne sunan shi abdallah ko in ta mace ke sunan ta khadija wannan kana iya wannan daga in an haife shi lami lafiya kare sunan nashi na amma kuma ya zo da rai ko ba shi a gaban ka ba shi a duniya ya raka cikin abdullahi abdullahi ai babu bai zo da rai ba ko shi nan ba shi cikin lissafi shi kuma wanda ya sa ake haifa maka wani kana son ne sunan shi ka tura mashi an fahimta da kyau amma kana iya cewa ka yi bukin ɗin sunan ka cewa ga sunan da nake so wannan mata ta an Allah ya sauki ta lafiya sunan ɗan kaza na da ta kana haifa bukin sunan shi kenan an fahimta da kyau Allah ba ta dan wajiya ne masha Allah من مثله لا تظن إيه وإن كنتم في ريب قاتل قاتل مثله إيه كلمة مثل سنة معنى جيني akwai suna zuwa da wasu ma'anan wasu suna zuwa da ma'anan mitin a kanku ko bimislihi in kuntum kwatan kwatankwacinsa ƙur'anin nan gashi ko ku zo da kwatankwacinsa sai ku zo ma da koda da aya kamar shi kaga nan kwatankwaci yake ne akwai da zai zo da ma'anar wasu shi kuma mafi kenan ko wanda mun karanta na jin cikin suratul ko fatihi kuma na kwanan nan ko an karanta ko mun yi a kan wannan na to addu'o'i da wanda suke bukata addu'a da mu ma karan kanmu duka muna tawassuli da sunayen Allah kawa da sunan sa madaukaka ruwa ma da ake a wannan lokaci da ruwa da hadisi ya zo lokacin addu'a ne a kuma azumi da muke yi muna roƙon Allah ya karɓa duwoyin ana biya mana bukatu mana alkhairi na shari kuma ya karɓa mana su zuwa ga alkhairi abin da ke damu wannan al'umma Allah ya yi mata shi Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan al'umma ta mu musulmi Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai wanda suke nufin mu da sharri cikin jari da Allah ke mana maganin su wanda suke nufin mu da kaidi da kulli da fitina Allah ta kai shi mana maganin su kai ne alƙaliyu al'azizu aljabbaru almutakabbir alhayyu alqayyum wannan sunaye naka Allah ke mana maganin shi kai ne kuma zo kuwatin mati ma'abucin karfi duk mai nufin mu da shari Allah ba mu da karfi ba mu da wata dabara da ce muka dogara ya Allah ka mana magani Allah ka ɗaukaka wannan addini ɗaukaka masu ɗaukaka shi ilimin su ko da basirar su ko da mulkin su ko da basirar su ko da kuɗin su da dukiyar su Allah ka taimaki Allah ka yalwata mu yan kasuwan mu Allah ka yaukaka musu kasuwancin su Allah ya buɗe ma kowa a cikin sai ya sami yadda zai kare mutuncin shi Allah ka sanya albarka cikin neman mu da mina Allah ka sanya mata albarka Allah ka ma yaran mu albarka Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora su kan hanya madaidaiciya Allah ka kare mu daga dukkan ababen munana da na sako da na abinci duk Allah ka kauda mu Allah kada ka gan mu inda ba ka تقدم الله تقدم إنك كي تقدم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين